yadda muka ce tuba an mata taken tashin gauron zabi na kayan masarufi bayan godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ku yan uwa musulmi lallai kowa ya sani cewa allah fa ya riga ya kaddara rayuwa ga baki ɗayanta tun kafin dan adam ya san zai zo duniya tun kafin a san za ka rayu komai a tsare Allah ya riga ya raba arziki ya ba mai rabo tun kafin a san za a haifi iyayen iyayenka balle kuma kai da ka zo yau Allah ya riga ya ƙaddara ajali na rayuwa na kowane ɗan adam kowane ɗan adam Allah ya riga ya rubuta tsawon lokacin da zai yi yana numfashi a bayan ƙasa Allah ta'ala ya riga ya ƙaddara komai sa'an nan ya sanya jarabawa a cikin wannan rayuwa mu ta duniya kuma jarabawan nan an sanya ta a cikin abin da kake so kake fata kake jin daɗi da kuma wanda baka so baka fata kake guje mawa ma'ana a cikin alkhairi da shari duka jarabawa ne a gare ka kai musulmi Allah ya yi gaskiya inda yake cewa wani blukun bil khairi wa shari fitna wa ilaina turja'un Allah ya ce wallahi mun jarabce ku da alkhairi da shari dukkaninsu jarabawa ne a kan kuku 'ya'yan adam kuma a ƙarshe ma dai kuma wanne ne to za ku dawo gurinmu ko ko akwai wanda zai ce ba zai koma ga Allah ba babu lallai ana cikin wani zamani na jarabawa mai tsanani inda komai ya yi tsada a lokacin da za ka sai abu yau gobe in ka koma ka ji kudinsa ya ƙaru jibi ka koma ka ji kudinsa ya ƙaru gata ka ƙara komawa ka ji kudinsa ya ƙaru ka siya yanzu ka dawo an jima a ce an ƙara masa kuɗi kuɗi tashi suke kaya tsada suke yi sannan kuma kuɗin rashin daraja suke kare ba su da daraja ba su da auki in an faɗe su a baki ka ji su da yawa amma da ka miƙa za a baka wani abu sai ka raina kuɗin lallai wannan jarabawa ne musiba ne mai girma a cikin al'umma musamman talakawa da sauran magidanta da iyalansu wannan al'amari na tashin hankali ne a cikin wannan rayuwa sai dai ka yi talaka ɗan uwa ka kwantar da hankalinka kar ka bari imaninka ya gudu ka zamanto ka yi 3-0 Ka yi ba ga imaninka ba kai kuma kana nan kuma kana ɗanɗana kudarka ta yaya ka ɗauka kawai jarabawa ce allah ya jarabce ka da rayuwa a cikin wannan zamani domin dukkanin wanda ya kai shekara hamsin sittin yana ganin takaici a cikin rayuwar da ake yi yanzu duk wanda ya kai shekara hamsin sittin yana ganin baƙin ciki da shi yake kwana da shi yake tashi na rayuwar da ake yi a yanzu domin rayuwa ce da ba a taɓa tunanin za a yi makamaciyarta a wannan kasan a wannan yankin ba to ka ɗauka jarabawa ce domin allah ya ce kana zaton kawai don ka ce ka yi mumini ne ka yi musulmi ne zai baka haka nan kawai ka yi rayuwa ka wuce ka shiga aljanna kamar yadda mai karatu ya ambata aljanna fa ba sauƙi gare ta ba da gaske wallahi ake neman ta Allah ya ce to wallahi sai ya jarabce ka da abubuwa da yawa daban-daban a suratul baqara ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-anfusi wa naqsin min al-thamarati wal-anfusi wa naqsin min min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat amma mene wa bashshir as-sabirin Allah yace wallahi jarabawa daban-daban daban-daban mutuwa muna cikinta ko ba ma ciki muna ciki kayan noma muna cikin jarabawansu ko ba ma ciki muna ciki a cikin kawunanku sai an jarabe ku lafiya da rashinta muna ciki ko ba ma ciki muna ciki kai mu duk gaba ɗaya waɗannan abubuwan da Allah ya ambata duka muna cikin tsananin jarabawa su to ka ɗauka jarabawa ne ka jure kamar yadda Allah ya ce wa bashirin sabirin ka yi ma masu juriya a bushara waɗanda suka san daga Allah suke kuma ga Allah za su koma komai ya yi tsanani Allah ne ya jarabce su da shi ba buhariya ba ne ba apc ba ne ba gwamna ba ne ba wane ne ba ne ba wace ce ba ne a'a jarabawa ce watakila daga kawunanmu yake mu ne muka haɗu muka fitini kawunanmu allah kuma ya bar mu da kawunanmu me yasa za ka gane haka ya kai ɗan uwa lallai fashi arzikin nan baya samuwa da kwaɗayin mai kwaɗayi da zafin neman mai nema da ƙarfin mai ƙarfi ko da ilimin mai ilimi yana samuwa ne kawai da rahama na ubangiji ga wanda allah ta'ala ya zaɓa dama zai bashi kuma wannan hikima ce ta ubangiji domin dukkanku ba za ku taru ku zama masu arziki ba dukkanku kuma ba za ku taru ku zama talakawa ba a cikin haka akwai aya da hikima na ubangiji dukkanku ba za ku taru ku yi rayuwa mai daɗi ba dukkanku ba za ku taru ku yi rayuwa mai kunci ba wannan hikima ce da tsari na ubangiji wanda ya tsara ya zaɓi wanda ya so ya jarabce shi da alkhairin jin daɗin rayuwa ya zaɓi wanda ya so ya jarabce shi da fitinan kuncin rayuwa kowanne jarabawa ne wa nablukum bil khairi wa sharri fitna kai da kake ganin kana da walwala to wallahi jarabawa ce ka yi amfani da walwalan nan naka yadda ya dace sai ka ci jarabawa kai da kake ganin kana cikin kunci jarabawa ce ka yi amfani da kuncin nan naka yadda ya dace ko ko ka kallafa shi ka ɗaura ma wani cewa wani ne yake yin abin da ba Allah ne yake yi ba imaninka ya tafi ka yi 2 Allah ta'ala cikin hikimarsa shi ne yake jarabta mutane da arziki ya ce a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin yanzu kuna nufin arzikin nan da muka baku na dukiya da albarkan 'ya'ya kuna nufin cewa wannan arzikin da nuka baku nusari ulahum fil khairati muna ɗaukaka ku ne a cikin daraja na alkhairi balla ya shuru Allah ya ce wallahi ba haka bane jarabawa ce ba ku sani bane yanda za ka bayyana gaban Allah a ce ka yi lissafin yanda ka samu ka yi lissafin yanda ka kashe a lokacin ido zai raina fata hakanan kuma Allah ya ce fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu idan Allah ya jarabci mutum ya girmama sa ya bashi matsayi ya bashi abin yi ya bashi arziki wa na'amahu ya shigar da shi cikin ni'ima fa ya ƙulu rabbi akraman sai ya ce ubangiji na ya girmama ni mu ne manya mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza ai wallahi dole sai an yi da mu to Allah ya ce wa idza mabtala jarabawa ne sannan wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana kaji dan adam amma Allah ya ce idan aka jarabce shi ya shiga cikin kuncin rayuwa sai ya ce ubangiji na ya wulakanta ni ya mayar da ni ba kowa ba gwamnatin apc ne ta talauta ƙasa buhari ne wannan tsinannen gwamnan ne waye waye waye ne ba kai shi bai da laifi ba ba mai laifi kowa zai ce maka wallahi bai da laifi shi mala'ika ne kowa zai gaya maka shi mala'ika ne ba shi da laifi a cikin wannan da talakan da mai mulkin da mare mulkin da shin da mare shin to kowa dai ya sani jarabawa yake ciki sai ka yi jarabawan nan da kyau ka rubuta da kyau ka zana da kyau domin ka ga cewa ka tsira a cikin wannan jarabawa da kake ciki ya ku yan uwa lalle a cikin haka akwai jarabawa mai tsanani irin wannan jarabawa na kuncin rayuwa da ake ciki da fatara da ake ciki da gurɓacewa da lalacewa da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin albarkan ƙwandala da neran najeriya da tashin kaya na masarufi da komai da komai komai da ka sani ya ninka biyar ko so goma ko fiye da hakan ma komai da ka sani ya ninka so biyar ko so goma kuma kai ɗan albashi albashin kananan yadda yake ko ya motsa ina 'yan albashi albashi ya motsa bai motsa ba yana nan yadda yake hasili ma kila sai zabtaran shi ake yi ta wasu ɓangarori albashin na nan yadda yake kuma ana fito da wasu abubuwa ana ƙara kankare shi ana ƙara zabge shi to balle kuma kai da baƙan albashin ba sai la haula wala quwwata illa billah to ya kai yan uwa ka sani dukkanin wannan tsanani jarabawa ne kuma arzikinka dai arzikinka ne yana nan a gurin Allah kuma Allah ta'ala ya yi alkawarin sai ka samu arzikinka kafin rayuwarka ta ƙare duk wannan tsadan da fitinan kada hankalinka ya tashi ka koma zuwa ga Allah domin Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata halitta a bayan ƙasa face Allah ne yake responsible na ba ta arzikinta da abin da za ta ci da abin da za ta rayu babu wani wanda ya isa ya hana ka A yi ta ƙara ma kayan tsada a yi ta narka musu kuɗi a ninka ba so biyu ba ba so uku ba ba so goma ba ku ninka so ɗari wallahi abin da za ka ci za ka ci kawai abin da dama kuma ba za ka ci ba ba za ka ci ba wannan shine musuluncinka ya kai ɗan uwa musulmi kada ma wannan ya tada maka da hankali ka bar su kawai lokaci ne kai dai kakka yadda wannan jarabawan ya tafi da imaninka yi ƙoƙari ka riƙe ka gam ka tsaya a kai har Allah ta'ala ya kawo maka ƙarshen zaluncin azzalimi ya kai ɗan uwa mai girma lalle arziki yana hannun Allah ne kuma ɗan adam ba shi da dabara a hakan ba shi da ƙarfi a cikin hakan lalle Allah shi ne yake ba ma kowane halitta abin da zai ce rayu a kai idan ka samu da yawa ka gode wa Allah sa'an nan ka yi aikin alkhairi da shi shi ne jarabawanka idan ka samu ɗan kaɗan ka gode wa Allah sa'annan ka kalli wanda suke ƙasa da kai wanda ba su kai abin da ka samun masu ba su kai shi ba sai ka gode wa Allah hakan kuma sai ya zamanto maka alkhairi sai ka jajirce gurin ƙara ƙasƙantar da kanka ga Allah kana roƙonsa ƙari hakan kuma Allah sai ya ɗaga darajanka da martabanka a ranar gobe ƙiyama. manzan Allah ya ce al'amarin mumini daban mamaki yake idan alkhairi ya same sa sai ya gode wa Allah ya yi aikin alkhairi ma'ana ya yi aikin alkhairi da wannan alkhairin da Allah ya bashi ya yi in dukiya ne ya yi sadaka in lafiya ce ya yi ibada ya yi ayyuka masu kyawo in wani falala ne ya shagaltar da shi gurin abin da Allah yake so hakan sai ya zama masa alkhairi Allah ya ƙara masa idan kuma shari ya faɗa masa sai ya daure ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya ƙasƙantar da kansa dama shi bawa ne na Allah an jarabi waɗanda suka fisa da abin da ya fi nasa tsanani to shi wane ne sai hakan ya ba shi daraja da girma a gurin ubangiji baraka wa ta'ala sai ya samu daraja a cikin aljanna saboda wannan juriya da haƙuri da ya yi to haka ya kamata ka kasance a cikin wannan hali ya kai ɗan uwa musulmi domin da yawa za ka ji wasu maganganunsu yana nuna rashin imani da komawa ga Allah a cikin halin da ake ciki wannan kuma bala'i ne duk abin da zai sa imaninka ya tafi ka sani fa a matsayinka na musulmi babba asara ce kar ka yadda wannan jarabawa da ake ciki ya shagaltar da kai ga zagin wasu da aibata su da ɗaura musu laifi da nuna su ne suka haifar da shi hakan ya nuna kenan ba Allah ne ke gudanar da al'amurra da ya so ba to ka ɗauka jarabawa ne ka yi haƙuri ka ƙaskantar da kanka ka nemi kariya da ɗaukaka ka nemi kariya da taimakon Allah da yayewa sai kuma ka samu lada akan haka maimakon ka ja zunubin wasu wanda ka zaga wanda ka aibata ka ya tafi domin ka ce wasu ne suke yi ba Allah yake yi ba su kuma masu jefa mutane a cikin tsananin rayuwa to ku saurara ku ji abinda Allah ya ce إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون waɗanda suke ƙoƙarin sai sun watsa fitina da bala'i a bayan ƙasa irin wannan da ake ciki da sauran makamantansu su shafi masu imani da ƙananan yara da mata da maza da wanda ba su ji ba ba su gani ba to Allah ya ce wallahi ya musu alkawarin bala'i na azaba a cikin wannan duniya da ranar gobe alkiyama amma suna yi suna jin daɗi sun ɗauka haka za su ci gaba ko kuma duniyar ba za ta ƙare ba Allah ya ce yana nan yana jiran su inda ba su sani ba Kuko talakawa da kuke cikin bala'i ku nemi wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri ku yi juriya ku yi sallah ku yi addu'a ku sani wannan in kuka riƙe shi zai zama muku wani babi na alkhairi a cikin jarabawa domin dukkanin jarabawa da ta samu ɗan adam tana barinsa ne tare da cewa ta yaye masa zunubansa ta ɗaga darajansa a gurin Allah a cikin aljanna ranar alƙiyama shin ba kwa so ku samu wannan falala na aljanna muna so ku to Allah ka ba mu juriya su kuma azzalumai su ci gaba da zalunci kan masu bari يا كوبين الله من زم الله صلى الله عليه وسلم يتصور تريك يتشوى من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يطبفه في جهنم والله دكني موندا يشجعك الأمر المسلمين دومية أول رأي وانسي كنت تأتي manzan Allah ya ce to Allah ya ce haƙƙi ne a gare sa ya tunzuma shi a cikin wutan jahannama haƙƙi ne na Allah ya ga ya danna shi ya nutsa shi a cikin wutan jahannama ba roƙonku muke yi ku bari ba in kun ga dama ku sa harajin kaya dubu dubu ba iyaka in kun ga dama ku sa tsada a komai in kun ga dama ku sa rayuwa a dinga mutuwa ba ma roƙon kowa wallahi Allah kawai za mu roƙa domin kai baka isa ba kada Allah ya sa ku saukar da kaya idan kun fasa ƙara kuɗin mai ku ba ku haifu ba idan kun fasa ƙara kuɗin abinci ba mutane ne ku ba idan kun fasa sa tsadar rayuwa ku ba komai ba ne za ku haɗu da Allah yi wannan ba yaƙin ku ba ne ya ku talakawa manzan Allah ya ce haƙƙi ne na Allah da Allah suke yi saboda haka wallahi ba ma roƙonku ku sa haraji yadda kuke so ku ƙara kaya yadda kuke so ku ci gaba da gashi suya sai ranar sallah ku ga samu a nan duniya Allah ya tabbasa ku ya soya ku ya ɗunɗumaku ku a ranar alƙiyama wannan shi ne kawai babu wani ka a roƙi wani da Allah yake yi ba da kai ba talaka abin tausayi ya kai talaka shine kakka yadda wannan abin ya halaka ka ya sance maka imaninka ya zamanto ka rabu da imani akan wannan jaraba to shine ka yi asara amma matukar ba ka yi haka ba to wallahi ba ka yi asaran komai ba kuma wallahi sai ka rayu in dai kana da sauran rayuwa domin rayuwanka ba a hannun wani azzalimi yake ba abincinka ba a hannun wani azzalimi yake ba yana hannun Allah ne kai manzan Allah ya ce da ma kun yi imani da Allah imani na gaskiya da kamar yadda tsuntsu yake tashi ya je ya ci abinci ya dawo ya bacci da haka Allah zai dinga ba ku arzikinku sai dai kashi imanin namu ya yi rauni ne saboda aka kakku damu da zaluncin azalimi ko na ƙasa ko na sama ko na tsakiya ko na waje ko na ciki kar ku damu da wani zaluncinsa zaluncinsa ya tsaya a kansa ku kuma ku mai da ku zuwa ga Allah ya ba ku mafita Allah muke roƙo ya sanya mana mafita ya kare mu daga cikin zaluncin azzalumai da makircin makirai na gida da na waje da na ciki da na gefe da na tsakiya da na ko'ina domin suna nan ta ko'ina inda baka zato اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتضفأ بها الفتن والمحن والبلاء عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وهيئ لهم بضانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك دماء المسلمين سفكت وأعراضا هتكت وحرمات انتهكت ومساجد دمرت ومنازل خربت وأموالا أسرفت وتجارات كسدت وصناعات فسدت ووظائف حرمت وأطفالا يتمت ونساء تأيمت ليس لنا رب غيرك ولا ملاذا سواك اللهم فضب لعبادك المؤمنين وانتقم لنا من الطغاة المستقبلين مفسدين اللهم احقن دماء المسلمين وعظم حرماتهم وارحم حوزة الدين واطف نيران الفتن في بلاد المسلمين وصنع أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم وتجارتهم ووظائفهم من كل معتد ظلوم اللهم أنج إخواننا المسلمين المختلفين في نيجيريا اللهم أنج إخواننا المسلمين المظلومين في نيجيريا اللهم أنج إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أنج إخواننا المضطرهين في كل مكان اللهم أحقن دماءهم وعظم حرماتهم واحم حوزة الدين وصنع أعرادهم واحفظ أموالهم وديارهم وفك أسرهم وتول أمرهم وارحم موتانا وكن لهم عونا ونصيرا اللهم اللهم إنا نسألك في أيتامهم وأراملهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين واشدد وطأتك على من ظلمهم ومن عانهم وعايشهم يا قوي يا عزيز برحمتك نستغيث أجسنا يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أجسنا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون